الحمد لله ولي من اتقى من اعتمد عليه كفى ومن لاذ به وقاه احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ومصطفاه صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدى إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وحفظ الأمانات وقد تحدثنا عن أمانة في الجمعة الماضية تحدثنا عن حفظ الأمانة في الجعة الماضية واليوم نكرر الخطبة عن هذا الموضوع لأهميته في هذه الأمة قال تعالى إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنها الأمانات التي وصى الله بها التي وصى الله بها من فوق سبع سماوات وقال تعالى إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها أمرنا بحفظها ورعايتها والقيام بها وادائها الى اصحابها واخبر سبحانه وتعالى ان القيام بها والعنايه بها شيمه من شيم المؤمنين وخصله من خصال الاخيار الصالحين وقال في كتابه المبين وهو يثني على عباده المفلحين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إنها الأمانة عباد الله التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أدائها والقيام بها إيمان وأن تضييعها والاستهتار بها وخيانتها نفاق وعصيان قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له فمن هرم الأمانة فقد هرم كمال الإيمان تضيء الأمانات عباد الله خسارة وحسرة يوم القيامة وندامة اعلم عباد الله اعلموا أيها الإخوة وفقني الله وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أن الأمانة من الأخلاق الفاضلة وأنها أصل من أصول الديانة وهي ضرورية للمجتمع لا فرق فيها بين حاكم وموظف وصانع وتاجر ومزارع ولا بين غني وفقير ولا كبير وصغير فهي شرف الغنى فهي شرف الغني وفخر الفقير وواجب الموظف ورأس مال التاجر وسبب شهرة الصانع وسر نجاه العامل والمزارع ومفتاح كل تقدم بإذن الله ومصدر كل سعادة وفلاح بإذن الله وليست الأمانة محصورة في الودائع التي تؤمن عند الناس من نقود وجواهر ونحوها بل الأمانة أوسع من هذا كله فالأمانة أمل لكل ما لله فيه طاعة واجتناب كل ما لله فيه مخالفة ومعصية سواء كان ذلك في عبادة الله أو في معاملة عباد الله فالصلاة أمانة عندك مطلوب منك أن تؤديها في وقتها كاملة غير منقوصة ومستوفية للفرائض وأركان وشرود وسنن وأداؤها بقلب خاشع وجسم مطمئن فإن فعلت ذلك فقد حافظت على الأمانة وإن قصرت في جانب منها فقد ضيعت هذه الأمانة بقدر تقصيرك والزكاة والصيام والحج أمانة الله في عنقك فينبغي لك أيها المسلم أن تحتضر في كل ساعة وفي كل نظرة ولفتة وفي كل إشارة وعبادة أنك مطالب بالأمانة فلسانك أمانة عندك أيها الأب إن حفظته من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بإباد الله والقذف والفوش ونحو ذلك مما نهى الله عنه واستأملته في ذكر الله وتلاوة, وتلاوة كلامه فقد حفظت هذه الأمانة والأذن أمانة إن جنبتها استماء المحرمات من الغيبة والملاهي والغناء واستعملتها في استماع ما ينفعك في الدنيا والآخرة وقد حفظت الأمانة ورجلك أمانة عندك أيها الأب إن استعملتها بالمشي إلى ما أمر الله به كإكثار الخطوات خطوات إلى المساجد لحضور الصلاة مع الجماعة أو منعتها من السير إلى كل ما يغضب الله فقد هفستها وكذلك الفرج إن جنبته الزنا وكل ما نهى الله عنه واستأملته فيما أباه لك الله فقد هفسته قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وكذلك عقلك وكذلك عقلك إن استعملته فيما ينفعك ولم تستعمله في المنكر والخداع والكيد للمسلمين فقد هفست ومن معاني الأمانة أيها الإخوة أن يوضع كل شيء في مكانه اللائق به والمناسب له والمناسب له فلا يعطي منصب فلا يعطى منصب إلا لمن هو أهل وكفء له وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني أي ألا تعطيني ولاية أو إمارة قال فضرب بيده على منكبه ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف wa innaha amana wa innaha yawmul qiyamah khizun wa nadama illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alai fa aina nahnu min abi wa ulaika ar-rijal الذين شهد لهم رسول الله بالخير إن الولاية والمنصب أو الحكم شرطها العلم والقوة وحفظ الأمانة فالواجب أن يختار للأمل فيها أحسن الناس قياما بها وأما إن اختار إن اختار إن اختير شهرا إن اختير شخصا لهوى أو رشوة أو قرابة فهذه خيانة من من والله أو اختاره قال من استأمل رجلا على إصابة أي بمعنى جماعة وفيهم من هو أرض الله من فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وأن مؤيقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رئيا يموت يوم يموت وهو غاش لرئيته إلا حرم الله عليه الجنة وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم أو ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون أيها الناس فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن الساعة فقال إذا ضيئت الأمانة فانتظروا الساعة فقال وكيف إضاءتها قال إذا وسد الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة فاسمعوا يرحمكم الله ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من استعملناه منكم على أمل فكتمناه مخيطا فختمنا مخيطا فما فوقه قال غلولا أي سرقة على وجه الخيانة يأتي به يوم القيامة وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جمع الصدقة ولما رجع هذا الرجل قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فخطب النبي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد وإني أستعمل رجلا منكم على أمور واللان الله فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي فهلا جلس في بيت أبي أو بيت أمه فينظر أي أيهدى له أم لا والذي نفسي بيدي يأخذ منه شيئا والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقر له خوار أو شاة تيأر فاللهم اجعلنا من الأمناء السعداء وجنبنا الخيانة الموجبة للشقاء اللهم سلمنا وخذ بنواسينا إلى ما يرضيك عنا اللهم وفقنا لأداء, لأداء الأمانات وحفظ الهدود والمهارم برحمتك يا أرحم الراحمين أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين alhamdulillah <clears throat> dukkan yabo ya tabbata ga Allah majibincin masu takawa masu jin tsoronsa wanda duk ya dogara da Allah Allah ya isa masa wanda ya fake ga Allah Allah zai kare shi dukkan yabo su tabbata ga Allah ina yabo gare shi ina ƙara godiya ga Allah ina shaidawa lallai ba abin bautawa da cancanta sai shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzansa ne abin ƙaunarsa ne bada ɗayansa ne zaɓaɓɓensa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka yi kira zuwa ga shiriyarsa har zuwa tashin kiyama Allah ya saka mu ciki bayan haka ya ’yan uwa musulmi ina maku wasiya da ni karan kaina mu ji tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka mu kiyaye amanonin da Allah ya ɗora mana mu sani lallai satin da ya gabata mun yi magana mun yi huɗuba akan amana muka ga yau akwai buƙatar mu maimaita wannan maudu'i na huɗuba wato ita ce amana ba dan komai ba don muhimmancinta da yadda sakaci a kanta ya yawa a cikin wannan al'umma da yadda za ya kamata a yi ta maimaita wa'azi a kan riƙon amana a wurare na mimbarai a wuraren karatuttuka da wuraren zama ba dan komai ba don mu dawo da tunaninmu zuwa ga kiyaye wannan nauyi da Allah ya ɗora mana kuma muka yadda muka ɗauka kamar yadda Allah ya ce lallai mun bijiro da amana zuwa ga sammai da ƙasai da duwatsu, dukkansu suka ƙi su ɗauka, suka tausaya ma kansu, sai ɗan adam shi mutum ya ce ya ji ya gani ya ɗauka, yadda zai kuma sauki abin da ya ɗauka ɗin, ba dan komai ba saboda zaluncinsa da kuma jahilcinsa. Wannan amana mun ɗauka, sai dai wanda duk ya kiyaye ta, alkhairi ne a gare shi. domin mai da ƙasai da duwatsu ba su da wuta ba su da aljanna, mu ko mutane Allah ya tanadan mana aljanna kuma ya tanaji wuta, wanda ya riƙe amanan nan sakamakonsa aljanna, wanda ya tozarta amanar sakamakonsa wuta, kuma wannan amana ita ke kira taklifi, nauyi na ɗora cewa ka yi ko ka bari, to wannan yana kan mutane, amanonin nan. wanda Allah ya yi mana wasiya da mu kiyaye amanan nan daga saman sammai guda bakwai, Allah maɗaukaki yake cewa, lallai Allah ya umarce ku da ku bayar da amana ga masu amana ɗin, wato zuwa ga ahalinta. Wannan kiyaye amana, Allah ya umarce mu da ita, mu tsayu da ita, mu ba da ita, kuma mu ba da ita yadda take. Allah ya ba mu labari sha duk wanda ya tsayu da bada imana amana ya kiyaye ta to lallai ya sani ya ɗauki siffa daga cikin siffofin muminai siffa ce ta muminai kiyaye amana siffa ce ta salihai bada amana siffa ce ta masu rabauta kiyaye amana ɗabi'a su ce siffa su ce Allah ya saka mu a cikinsu wato masu taƙawa muminai salihan bayi wannan za su dace su sami rabauta siffa su ce shi yasa Allah ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un da Allah ya lissafo siffofin muminai bayan Allah cikin suratul mu'minun farkon aya ta takwas ya ce su ne waɗannan muminan waɗanda game da amanoninsu da alƙawuransu da suka ɗauka tsakaninsu da Allah da ma tsakaninsu da bayi ra'una masu kiyaye su ne Allah ya ba mu ikon kiyaye amanonin da ke kanmu ita amanan nan ‘yan uwa ku sani ita ce wadda annabi ya ba da labari cewa duk wanda ya ba da ita ya tsayu da ita to ya sami wata siffa ta imani wanda kuma ya rasa ta to ya sami tasgaro da rashin cika na imani shi yasa yake cewa la imana liman la amanata la malaman tafsiri na hadisi da sharhin hadisi suka ce wannan kore imanin ne gaba ɗaya la imana liman la amana tala suka ce abin da ake nufi cikar imani ɗin ma'ana gugubin imanin da shi amma fa bai cika ba wanda in zai yi alkawari ya saba wanda in zai magana ya karya wanda ya amince mashi ya saba wannan ya sami tasgaro mai yawa na rashin imaninsa shine ma'ana an haramta masa cikar imaninsa wanda ya tozartar da amanoni kuma mu sani ya ‘yan uwa rashin amana hasara ce taɓewa ne da tasgaro a rayuwar duniya da lahira mu sani ya ‘yan uwa Allah ya dace da ni da ku ga baki ɗaya da ma dukkan sauran musulmi zuwa ga abin da yake so ya da shi mu sani lallai ita fa amana tana daga cikin ɗabi'o'i manya-manya kuma tana daga ma cikin asali da ginshiki na addini kai dukkan addinai ma'ana annabi Musa annabi Isa dukkan annabawa da Allah aiko ya aiko su tare da suke imana sannan ita larura ce wajibi ce ya zama ainihin amana ta samu a cikin society na al'umma dare da aka rasa amana wannan al'umma za ta taɓarɓare ta lalace ta tarwatse ya zama ta kasa jin daɗin rayuwa kuma ita amanan nan da ake magana babu bambanci wajen buƙatar a same ta tsakanin mai mulki da ma'aikaci da mai sana'a da ɗan kasuwa da manomi dukkansu ba bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi ba bambanci tsakanin babba da yaro ba bambanci tsakanin mai daraja cikin al'umma da wanda ake ganin ba kowa ba malamai suka ce amana ita ce wani matsayi ne in mawadaci ne to zai ƙara samun daraja in ya zama yana da amana idan matalauci ne zai zama yana da ƙima da daraja ku duba yau ko talaka mai aiki da za a sa shi in zai kiyaye amana sai ga yana da daraja wurin mai gidansa har wa yau suka ce wajibi ce ga duk ma'aikaci ya zama yana da amana kuma wani jari ce ga mai dukiya ma'ana jari wani mai kuɗi mai yawa zai zuba jarin shi da kuɗin amma in aka kwashe amana dukiyar ta lalace mana dukiya ya iya kasuwanci yana da riƙon amana riƙon amana ta yi sai ta zama masa jari yau a jahi can yau a kirahi can a danƙa mai waccan dukiya a juya ta a samu tare da shi sai ka zama ta zama hannun jari sai ka ga Allah ya ɗaukaka shi kai suka ce malamai ita amana tana zama sababi na kaga Allah ya ɗaukaka daraja mai sana'a kana harka na waldin kake kana marafai kana wunduna kana waye kayi wancan da kyau baka ci amana shi ba shi zai ba wane da wane labari ka je wurin wane ya iya aiki kana kaza na sana'a duk sana'ar da kake ka kiyaye amana to shine zai jawo maka kwastoma kaga ana ta neman ka ba don komai ba saboda wannan ɗabi'ar ƙwaya ɗaya ta riƙon amana malamai suka ce kai ita fa amana ita ce ma tushen samun rabauta da dacewa na dukkan aikin mai aiki da manomi a harkar nomansa nan mabuɗi ce ta hanyar ci gaban al'umma kamar wani ki ne idan al'umma suka riƙe shi to wannan ki ɗin da shi za su buɗe ko'ina su sami alkhairin duniya da lahira malamai suka ce kai shine ma tushen arziki da rabauta wanda Allah ke ba bawa bawa ke samun ɗaukaka a duniya da lahira ita wannan amana ɗin suka ce sai dai mu fahimta da kyau amana fa bata tsaya akan mu riƙa zaton in ɗau wata dukiya in baka ka ajan in ɗauki wani kadara in ce ɓoye man ka iya ɓoye ka dawo man da wannan shine amana kaɗai ba a'a suka ce eh ita ɗin amanar wannan ma'anarta ita ma amana amma ma'anarta tana da faɗi ta wuce wannan zaton ta wuce da kuke tsammani suka ce amana ita ce wato yin aiki ga duk abin da Allah ya ce a yi masa na ɗa'a kai masa ɗa'a wannan amana ce duk wani abu da Allah ya ce ka nisanta ka nisanta na saƙo shi ma ka kiyaye amana kinan bin Allah da nisantar saba masa suna ƙarƙashin amana sawa'un wannan abin ya shafi ibada ta ubangiji ka zo za ka yi sallah ka kiyaye amana to wannan ka kiyaye ko tsakaninka da bayi da matarka da ‘ya'yanka da maƙwabtanka da maƙwabtanka a shago a wurin aiki a gida a ko'ina kuka zauna lafiya duk yana ƙarƙashin wannan ma'anar amana ɗin. suka yi dogon bayani kan sallah suka ce yanzu in ka ɗauki sallah wanda ya ba da ita yadda take a lokacinta cikakkanta da farillanta da sunnoni da mustahabbai da rukunai da sharuɗa da komai a yadda annabi ya koyar sannan kuma jikinsa duka ya aiwatar zuciyarsa ta cika da tsoro zuciyarsa tana cike da tsoron Allah yadda yake sallah ɗin to wannan ya bada amana ta sallah yayin da duk aka sami tawayar ɓangarorin nan ko farilla ko sunna ko mustahabi ko wani rukuni ya kuce ko kai ta ka gama ba ta hana ka komai ba na saban Allah domin ita sallah tana hana alfasha tana hana munkari ga mai ita kai ta ka gama kuma baka daina cutar al'umma ba to wannan sallar taka akwai tasgaro baka ba da amana ba tsakaninka da Allah rashin ba da wannan amana kuma sai ya sa ka kasa ba da amana tsakaninka da bayi za ka gama sallah ka kunkuma ta ta juma'a ta farilla sai kuma a ganka wajen kasuwa kana cuta al'umma kana cutar mai gidanka kana damfarar al'umma kana kwashe masu dukiya a matsayinka na shugaba kana ɓanna a ofis to sallar taka ka ci amana kuma ka koma tsakaninka da bayi kana cin amana su haka nan zakka azumi hajji duk waɗannan amanoni a mu a wuyanmu ya kamata mu kiyaye su a matsayinmu na musulmi da muka ce mun ji mun gani za mu bauta ma Allah yadda ya ce ya ƴan uwa mu sani ya kamata ita amanan nan ta zama tana cikin zuciyarmu duk wani tunani da muke da waiwaye da nuni da duk yadda muke tana nan a zuciyarmu muna tunata muna ba da ita yadda take domin Allah zai tambaye mu amanonin da aka ɗora mana saboda haka muka ɗauki harshe amana ce ka kiyaye shi kar kai ƙarya kar kai giba kar kai annamimanci da shi kar kai ma wani izgilanci to ka kiyaye amana kar kai ma wani ƙazafi kar kai magana alfasha duk wannan ka kiyaye amana harshe ta gefe guda kuma ka zama kana ambaton Allah da harshenka kana karatun Qur'ani kana zance mai daɗi ka kiyaye amana harshe in ka ɗauki kunne shi ma amana ce kar ka ɗauka Allah ya baka ji ba irin kurma ba ka saki kunnenka kana jin barna abubuwa na haram yi da wani abubuwa na wato na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da yau suka yi yawa cikin al'umma duk kiyaye kiyaye ka amana ce sannan ka sarrafa shi wajen jin abin da Allah yake so a ji har wa in ka ɗauki ka amana ce dan uwa har ka je ka tako inda Allah bai ce a taka ba ka ɗauki ƙafarka ka taka ka tafi zuwa masallaci duk tako ɗaya a ƙara maka daraja a shafe maka zunubi a sannan kuma a baka lada na musamman ka tafi zuwa sallah cikin jama'a ka kiya amana kafa kar ka ɗauke ta ka je wurin ɓanna kai abubuwa dukkan gabbai da Allah ya bamu farji ne wane ne dukkan su ga baki ɗaya amana ne kar mu yadda mu saka su inda Allah ya hana kamar yau yadda zinaci zinaci suka yawa da luwaɗi da maɗigo da ɓanna wanda faɗin su ma a baki ba shi da daɗi balle aikata su kuma a wata ayar da Allah ke yaban muminai daga ciki ya ce wallazi na li furujihim hafizuna ne wanda game da farjojinsu suke kiyaye su illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ya ƴan uwa malamai suka ce hatta hankalinka da Allah ya baka da kwakwalwarka da tunaninka amana ne ka sarrafa shi inda za ka taimaka ma addinin Allah inda za ka ɗaukaka al'ummarka inda za ka taimaka ma kanka da ‘yan uwanka da iyalanka da ƙasarka har ka sarrafa tunaninka da kwakwalwarka wajen yi ma musulunci kaidi da musulmi da cutar da al'umma ta musulmi kar ka yadda ka kai tunaninka nan a haɗa kai da kai a rika cuta yan uwa musulmi saboda wani buƙatar ka kai karan kanka shi ma hankalin naka amana ne malamai suka ce duk fa bai tsaya nan ba malamai suka yi sharhin hadisi dogon hadisi na abizar dangane da cewa yana daga cikin amana a ɗora kowane abu a muhallinsa a ɗora kowane abu a muhallinsa inda ya dace da shi da wanda ya dace da shi wata rana abizar ya zo yake gaya manzo ya rasulallah ka bani wani ɗan yanki mana na shugabanci a cikin al'ummarka saboda haka manzo sai ya ce sai abizar ya ce annabi sai yadda kika faɗa ta yake shaya abazar ai kai kana da rauni ita kuma abin da kake neman nan amana ce kuma wannan amanar wanda bai kiyaye ta ba gobe kiyama zai shiga cikin taɓewa zai zama cikin nadama saboda haka sai wanda ya karɓe ta da haƙƙinta ya ba da ita kuma yadda aka ce bai zalunci kowa ba to ya ‘yan uwa Abizar zarrafa kenan in aka karanta muku sira da tarihin Abizar yana cikin sahabbai masu tsoron Allah masu gudun duniya wanda bai ma mutu cikin garin Madina ba shi yana ganin zama ma cikin gari da birni kamar zai iya shagaltar da kai gudun duniyan shi yana cikin manya-manyan sabai masu daraja masu matsayi amma ku dubi abin da annabi ya ce mashi wani abu da ya nema a ɓangaren ne ba ana nufin wai bai dafa matsayi wurin Allah ba annabi ya ce a'a ba zai ba shi ba to ina ga mu yau ina gani ga kai a ta ana neman shugabanci wani mai neman shugabancin bai cancanta ba domin shi shugabanci malamai suka ce abubuwa uku yake nema mai neman shi dole yana buƙatar ilimi yana buƙatar ƙarfi na iya zartar da abin da ake so a zartar kuma yana buƙatar iya kiyaye amana da ke hannunsa baitul mali na hannunka na ƙaramar hukuma ne na jiha ne na ƙasa ne na tarayya ne na wata ma'aikata ce duk inda aka ɗan ce kai ne kula to fa ta zama amana sai ka kiyaye ta duba ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato a wani hadisin wata rana yake ba da labari ya sanya wani mutum ya kula da wani ɓangare na al'umma sai ya ce ainihin wanda duye a cikinsu ya sanya son zuciyarsa bai yi abin da Allah yake so ba akan shugabancin to haƙiƙa ya ha'inci Allah ya ha'inci manzo kuma ya ha'inci muminai so da haka mu ji tsoron Allah ‘yan uwa, dangane da amana da an ta ko shugabanci mutum abin da zai fara tunani gwamnan garinsu ko ciyaman ko waye sai ya kasa tunanin shi ma fa a gidan shi amana ne gidan tafi da gidan yadda Allah ya ce ka kawo talabijin ka zo ka aje ma 'ya'yanka suna ta kalle-kalle na batsa su gama lalacewa a rika kawo bayani wai mutum ya haifi 'ya'ya 'yan mata biyu namiji ɗaya saboda bala'in kallon fina-finai na ɓarna ɗan namijin ya je yana kwanciya da wannan 'yan matan su sa abu a gabansu suna kallo yadda ake lalata shi kuma gashi yana yi a aikace da kannansa me ya jawo wannan saboda rashin kiyaye amana me ya sa iyaye ba za su ji tsoron Allah ba kan 'ya'yansu ba za su kiyaye amana ba barna ta yi yawa sai mutum ya sai mu shi waya irin wannan wayoyin na zamanin da duk barnar da ake ba abin da ba a nunawa a cikinsu wayoyin nan wanda suke cikinsu akwai alkhairi akwai sharri mutum bai bibiye ‘ya'yansa maza da mata ya basu yana ganin kamar ba komai saboda haka mu sani da kyau ‘ya'yan nan amana ne in an baka su kuma annabi cewa duk wanda duk bawan da aka shugabantar da shi aka ba shi wani nauyi akan wannan au nauyin da amanar bai kiyaye ba tun daga kan gidanka kan unguwarku kan ƙasar ka kan ungoku kan wane ne yana cikin ra'iya annabi ya ce wanda duk ya mutu ranar da ya mutu bai kiyaye ba to yana mai algusu kuma gobe za a haramta mai shiga aljanna da wannan da ya ha'inta din abin yana da faɗin gaske kaga shugabanni na wanda ke kansu su kare magari duk abin da za a zo a ɓata tunaninsu da ƙwaƙwalwarsu da hankalinsu da lalacewa abin da zai jawo a tsarkake al'umma a ji tsoron Allah Shi ne Allah zai sa ya ji tausayin mu ya kula da mu ya kiyaye mana sharrin masu shari a kanmu ya ‘yan uwa maganar da yawa zan kyale sauran saboda yanayi na lokaci tunda kun ji ma'anonin hadisan da larabci mun yi wancan satin mun maimaita wannan amfanin wa'azi aiki da shi amfanin ilimi aiki da shi mu gyara mu kamanta cikin halin da muke ciki annabi na cewa an tambaye shi yaushe ne tashin kiyama ya ce wai wannan tashin kiyamar da ake tambaya ai ba wani abu ne alamominta shine idan an tozartar da amana duk lokacin da aka tozartar da amana tashin kiyama ya zo ya gabato shine annabi sahabbai suka ce ya yake tozartar da amanan ya ce a jibinta al'amari ga wanda bai cancance shi ba Allah ya tsare mu yau dai muna ganin abin da ke faruwa kai ma an baka hattara ba ɗan inda aka baka kulawa yan makaranta ce kula da ita da malamai ɗaukan wanda suka dace da wanda ba su dace ba ka sanya son zuciya sai Allah ya tambaye ka wata 'yar ƙaramin ma'aikata ce wani ɗan ɓangare ne ka sanya son zuciyarka duk fa yana ƙarƙashin wannan ma'ana a gidanka iyalinka matanka baka kiyaye ba duk yana cikin wannan shago aka aje ka wani kanti ne wani supermarket ne ko menene kalma amana nan tana nan a kanmu tsakaninmu da Allah tsakaninmu da manzo tsakaninmu da mu bayi mu kiyaye amanar da Allah ya ɗora mana Allah Ubangiji ka sanya mu cikin masu kiyaye amana Allah ka sanya mu cikin masu nisantar ha'inci Allah ka sanya mu cikin wanda suke kubuta daga cin amana Allah ka kiyaye harasanmu da farjinmu da mu da kunnuwanmu daga abin da Allah ka haramta mu Allah ka ka gan mu inda baka so ka gan Allah ka gan mu inda kake so ka gan mu Allah ka hada mu cikin bayan ka masu amana Allah ka ba mu ikon kiyaye amana wacce take tsakanin mu da kai ya Allah da wacce take tsakanin mu da ka Allah ka kiyaye harasan mu da dukkan gaban mu Allah ka datar da mu da bada amana Allah ka ba mu ikon kiyaye dokokinka Allah ka ba mu ikon nisanta ababen haramun naka Allah ka kiyaye mu daga dukkan abin da baka so Allahumma a'iz al-islam al-muslimin wa adhill wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin arhamar rahimin Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad kama Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صو اعتدلوا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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

alaikum warahmatullah ah, kamar yadda sani karatun da dakta yake gabatarwa a masallacin da